Please subscribe Gambiza TV. Aitu Betu shahararriyar sarauniyar sarakunan Habasha wace ce Title Betu wace ce Title Betu kafin ta zama sarauniyar sarakuna da me Title Betu ta fi shahara shin Title Betu mace ce da ta fita daban a zamaninta? me ya faru bayan mutuwar mijinta manelik ku gyara zama domin jin cikakken amsoshin waɗannan tambayoyi tare da ni comrade sani salis darma ku biyo ni barkanmu da sake kasancewa tare da ku a tashar gambiza tv tashar da muke kawo muku tarihin abubuwa daban-daban domin ilimantarwa ko nishadantar da ku a wannan karan za mu kawo muku tarihin taito betu amma kafin mu shiga cikin shirin da allah muna roƙon ga dukkan wanda yake bako na zuwa wannan channel da allah a duba alamar subscribe ku danna mana ku alamar ƙararrawa ta da duk lokacin da muka saki sabon shirin mu zai same ku kai tsaye a cikin wayoyinku mun gode taito Betu shahararriyar sarauniyar sarakuna na Habasha. ana ɗaukar title betu a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin habasha mata ce ga sarki manelik ta taka rawa wajen murkushe 'yan mulkin mallaka na italiya ita ce kuma ta kafa birnin addis ababa wato babban birnin ƙasar habasha wadda ake kira ethiopia Titul betu wata mata ce 'yar ƙasar habasha mai kima da daraja wadda tare da mijinta sarki sarakuna manelik suka yi mulkin habasha daga shekarar 1889 zuwa shekarar 1913 ana tuna ta saboda wata da adawarta akan nasarar da ta samu akan sojojin turawan mulkin mallaka na italiya da kuma ƙarfin ikonta a kotun sarki ita ce ta zaɓi yankin da a yau ya zama babban birnin habasha ta kuma sanya masa suna addis ababa wacece taitu betu kafin ta zama sarauniyar sarakuna An haifi Titu Betu cikin iyalan sarauta masu ƙarfin tasiri wanda ke da dangantaka da daular Sulaimaniya. Wajen shekara 1840 ko 1851 a cewar wasu majiyoyin. An yi mata aure fari tana 'yar shekara goma da haihuwa wanda ba abin mamaki ba ne ga yarinyar babban gida a wancan zamanin a bayyana cewa ta yi aure ta yi aure-aure wanda ba ta ji daɗinsu ba kafin daga ƙarshe ta auri mijinta na biyar sarkin daular shewa wanda daga baya ya zama sarkin sarakuna Malik a lokacin aurensu ta tara dukiya da kadorori masu yawa yaya aka yi title betu ta zama mai karfin fada a ji auren title betu da manalik haɗi ne mai ƙarfi kasancewa ɓangarori biyu sun kawo haɗaka da kowace arewa da kuma cikin haba yayin da suka zama sarkin sarakuna da sarauniya sarakuna sun kulla ƙawance da dama da sarakunan yankin wasu ƙawancen an yi su ne bisa limana wasu kuma an yi su bayan gwabza yaƙi sai dai title betu ta yi ƙoƙarin tabbatar da ba wai ta kasance mata sarki ba kawai a ta zama cikin masu ba da shawara da kuma mayaka masana tarihi sun ce ana kallonta daidai da manilik kuma a wani lokacin takan zartar da wata hukunci ta ɗauka mai zafi fiye da shi mijinta manale Me title betu ta fi shahara title betu ta yi fice bisa rawar da ta taka wajen jagorantar yaƙi a kan italiyawa wanda ya haifar da yaƙin adawa an ce title betu ta jagoranci runduna da mayaka dubu biyar da dawakai 600 wajen fafatawa da italiyawa wanda suka yi ƙoƙarin yi wa habasha mulkin mallaka Taito Betu ta dage wajen yin adawa da ƙulla yarjejeniya da Italiyawa wanda aka yi wa lakabi da yarjejeniyar Wutela wadda a cikin takardar ta sanya ƙasar Habasha a ƙarƙashin ikon Italiyawa. A lokacin da manilik da Taito suka afka yaƙi ga italiyawa taitu ta taka muhimmiyar rawa da kuma jagorantar rundunar ta zuwa fagen daga ta samu nasara akan italiyawa ta yadda ta amfani da wasu dabaru wajen datse hanyar ruwa na sansanin italiyawa inda suka yi sansani ta samu damar datse musu hanyoyin da ruwa suke isa gare su Shin Taitu Betu mace ce da ta fita daban a cikin zamaninta? Harsha ta yi shugabanni mata masu ƙarfin iko, iyaye mata ko mata masu ko matan masu mulki, da kuma mata da dama da suka shiga aikin soja. Wataƙila ba lalle su ɗauki makami ba, to amma sun taimaka wa sojoji wajen girki da share-share kuma ƙarfafa wa mazajen gwiwa ba kasafai mata sukan jagoranci rundunar mayaka ba kamar yadda taitu ta yi a wasu bayanai da muka samu wanda ya siffanta yakin adwa an bayyana taitu betu a matsayin gwarzuwar yaƙi sai dai babu wata shaida da ta nuna ta ɗauki makami da kanta ta iya karatu ta iya rubutu haka ya sanya ta ta zama ta musamman taitu na son yin wasan dara da kuma waƙoƙi me ya faru bayan mutuwar mijinta manilik wato sarkin habasha a shekarar tara, ya samu shanyewar ɓarin jiki daga nan kuma ita kuma ta karbi ragamar gudanar da yawancin ayyuka na musamman da ake gudanarwa ta sha'anin mulki bayan wasu lokuta masu hamayya da ita a cikin iyalan sarauta suka matsa lambar lalle dole ta yi murabus wasu masana tarihi sun yi imanin cewa ta zama mai matukar ƙarfin iko wanda ya sa wasu da dama ba sa son ta a kotun sarki lokacin da manalik ya rasu a shekarar 1913 aka fitar da Taitu daga fada kuma ƙarfin tasirinta ya kuma shuɗe ta rasu a shekarar 1917. wannan shine takaitaccen tarihin gwarzuwa ko shahararriyar sarauniyar sarakuna ta ƙasar habasha wadda ake kira taitu betu ku kasance tare da mu a cikin shiri na gaba kada ku manta domin samun shirye-shirye masu ilmantarwa da faɗakarwa ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa mun gode mu haɗu da ku a cikin shiri na gaba